daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da shida a cikin suwata gafiyar inda ajiya mun ɗauko tasirin awi guda biyu lokaci ya ƙure malam zai fara mana magana a kan.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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ولكن فائدة الجند في wannan aya Allah ce fada Allah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun ku bauta ma Allah ku roƙe shi kuna masu tsarkake ibadan da roƙon gare shi shi ɗaya kuma ko da kafirai za su yi fushi da haka za su yi adawa da haka ku tsayo wajen bautan Allah da kuma roƙon shi yan jam'iyya ɗaya ne tsakanin kafiri munafiki azzalimi fasiki matuci ɗan son zuciya waɗannan baki ɗaya classmate ne to za ku bauta ma Allah maɗaukin sarki sun yarda ko ba su yarda ba suna so ko ba su so abinda Allah yake so ibadan ta zama daga wurin shi a bisa ruwan manzon Allah za samu ikhlasi a cikin wannan ibada Allah kaɗai aka nufa shi kawai ake son ya yaba ya bada lada domin shi aka burge a cikin ibada min fawa'id hadhihi al-aya yana daga cikin fa'idan da ke cikin wannan aya na ɗaya wujubul ikhlas lillahi ta'ala fi du'a ayin ta fa'idantar da mu cewa wajibi ne ikhlasi a cikin addu'a duk abin da za ka yi ka tabbatar da ikhlasi ciki domin ya ce fada'ullaha mukhlisi a ƙarƙashin wannan du'a'u ghairullahi fi ma la yaqdiru alayhi al-mad'u yu'tabaru min ash-shirk roƙon wani wanda ba Allah ga abin da ba wanda zai iya wannan abin sai Allah ka koma tana kiran wani wannan nan kowa ne ne shi wannan shirka ne sun maƙarya ya kone shirkan akbar wannan shirka da za ka roƙi wani abin da babu mai iyawa sai Allah to zai iya kai ka zuwa ga shirka babba idan kuma shirka mai wannan siffa to tana fitar da miyinta daga cikin addinin musulunci baki ya yasa karara Allah ya ce in za a roƙa to shi kaɗai za a roƙa idan ka jona ka gwama ka shigo da wani ko dai kana cin gyaran Allah ko kuma ka rena shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya yi umarni da in za a bauta ma a bauta mai shi ɗaya in za a roƙa a roƙe shi kaɗai wa ƙari ya kone shirkan asgar bi hasbil ha zai iya yiwuwa kiran wani da za ka yi tare da Allah ya zama shirka ne ƙanƙanuwa gwargwadon halin mai addu'an mai roƙon ko mai ibada man da a ƙabaran misali mutumin da ya je ya roƙi ƙabarin wani mutum mai daraja Ba haza shirkun akbar wannan shirka ce babba da ta fitar da shi daga addinin musulunci ba a roƙon mutumin da ya mutu yake cikin ƙabari wannan da nassin alkur'ani Allah madaukin sarki ya hana yace ko ko roƙe su ba sa jin ku kaddara za su ji ba sa iya mai da muku ranar tashin alkiyama baran-baran za ku yi ko su saboda haka babu amfani mutum ya mutu ka je kuma ka tasa kabarin shi kana roƙon shi bai biya maka bukata inda yana da wata bukatan da zai iya biya ma wani da ya fara biya ma kan shi ta hanyar hana ma kan shi mutuwa ko kuma ya dawo duniya ya tallafa ma 'yan uwa da aminan arziki sai ma kama ɗalibai da iyalai duk wasu waɗanda suke da bukata da shi ya mutu yana cikin kabari ya shiga cikin gayyan amwatun gairu ahaya matattu ne ba rayayyu ba ne sannan wala ya shi'uru na ayyana yi ba a ba su ma san da za ta da su ba Sau da su ɗin ba kowa ne su a gwamnatin Allah ya ba mu gano ne da kyau ku wa in ta da ohun da za ku yi karambanin kiran su ma la ya ma'o a ku ba sa ji in ji Allah walau sami'u masta jabu lakum kaddara ma kai a zuciyanka ka ce suna ji to Allah ya ce ba za su an samu ku ba yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama bare duniya baran baran dutse hannun riga za ku yi tare da su wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labarin wannan hakika in ba Allah shi da jama'ar annabi waɗannan abubuwan da ake faɗa a ce babu kyau ba daidai ba ne a bari mutane suna ɗauka wai kawai ana faɗi ne za a ba wasu haushi Allah ne zai faɗa kuma ga ce ke musulmi ne addinin Allah take ya za ka aji alkur'ani wani ya raba ta da Allah kuma ka ji shi to da baka da lissafi Allah ake roƙa ubangijin wanda ke cikin kabarin jama'ar annabi kun gane wannan abin da ya wahalar da annabi Nuhu kenan ya zo ya zauna shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma wallahi sai ki saurare shi duk yadda yi wa sai ce za ta la haka ko wala na waddan wala siwa'a wala gosa wa ya oka wa nasara, ya ce wa zan adallu kaseera zai wa'azi ce ga abin da Allah ya ce sa a rike wud da suwa'a da gosa da ya oka da nasara da kyau Allah ya ce wannan makirci da shigo shigo ba zurfi da iblis yi maso ya zama sanadiyyar batal da yawa daga cikinsu na nuhu bayan da bai ba ƙarshe dai ya ce allah maɗaukin sarki ga ta ga kwana labarin yadda so kwashe allah maɗaukin sarki ya sauwaka sun maƙari ya kunu shirkan akbar wa ƙari ya kunu shirkan asgar bi hasabil hal faman da a ƙabaran fa shirkun akbar wa man a ghayrahu amma wanda ya kira wani wanda ba matacce da ke kabari ba mu ya hamila ma'ahu mata'an wajen ya ɗauke ma wasu kaya wani al'amari ya nuna ya gare ka ta kira wani rayayye amma wanda baya wurin wa ma ashbaha zalika kana cikin rikici da jami'an tsaro ko ka shiga hannun ɓarayi ka Allah ka koma kana kiran wani Allah wani ghairu la wa an hamila haza kuma shi wanda kake kiran ba fa zai iya ɗauke maka wannan abun ba sai in yana wurin ne zai iya amma cin da baya nan kuma ka riga kiran shi yayi abin da rayayye tsayayyen sarki ke iyawa malai ce fa haza laysa bi shirkin akbar wannan ba shirka ce babba ba bal huwa imma abasun wa imma shirkan asga ko dai ya zama taɓuwa ne ta same ka da ruɓani, da baka san daraja da mutuncin tauhidi ba ko kuma ka fada shirka ƙarama da za ta lalata ayyukanka baki ɗaya wa man da'a ga'iban li yanqidhu min shidda duk mutumin da ya kira wani wanda baya wurin domin ya fidda shi daga tsananin da yake ciki fa haza shirkun akbar wannan shirka ne babba ku bambance wannan da wancan kaya ne aka tsaura maka aka zuba a kwando aka ce kwashe su gashi nan an daure ice kai guda ya karga kwala ba wani wanda baya nan kana cewa da Allah ba ya kai ya daura ka to ko dai rashin hankali ko kuma ƙaramin shirka amma wani tsanani ne mutum ya shiga na rashin lafiya ko damuwa ko wata musiba babba wanda ita ba ganinta ake ba sai dai a ji tasirinta wanda ko da wanda kake kiran yana wurin ba zai cire ka ciki ba da rashin lafiya ne kila ta ne ke ciwo mai yiwa hanta ce mai yiwa ciwon zuciya ne ko hawan jini ko ɗanka ya ɓata ko gobara Allah ya kiyaye dukkanin irin waɗannan jarabawai da masibobi madadin ka kira Allah sai kuma kana kiran wani Allah to a irin wannan yanayi malai ce fa hada shirkun asba wannan shirka ne babba shi Allah madaukin sarki cewa ullaha mukhlisina ka kira Allah ka kiyaye ka tsarkake Allah shi kaɗai. zuwa kun ji inda gizo ke saka an gane wannan duk lokacin da muka ce a kebanta Allah shi ɗaya mutane sun sai ta ci da tambaya nan Allah ne ba ku kishin shi ko ko Allah ne kuka yi mai kishiya ko ko Allah ne kuka raina mun gano wannan mun karanta a baya fa da za a kira wani Allah sai su natsu da za a keɓanta Allah sai su bidiri ayanin ba ta faɗa Allah da Ƙur'ani shi yasa wajibi ne kowa ya tsaya karanci aƙida a karantar shekan tauhidi an gano wannan da kyau ko kuma ka tabbatar da dukkanin iyalanka sun san wannan kuma su ke an gano wannan duk abin da ya dame ka ya tsaya a gaban ka ka karanta alƙur'ani ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya wuce maka gaba wallahi Allah zai kwaranye neman. lokacin da fir'auna ya biyo annabi Musa da tawagar shi da suka zo teku ya shiga tsakanin su. ga teku gaba ga fir'auna da runduna a baya annabi Musa wa ya kira Allah ya kira a yanayi mafi tsanani a yanayi mafi damuwa da kunci ya kira Allah madaukin sarki Allah bai wofin da shi ba nan take da ke teku da sandan shi ya kusa tsagi aka fitar da hanya ta ƙarƙashin ruwa Ya sa dukkanin ci gaban da wata duniya a yau ta china ce turai ce wace ce an yi wani tunnel a ƙarƙashin ruwa mai kilomita kaza kana tafiya kana hango ruwa na toro ko yana kaza kofi rice. kofi ne na alkur'ani da ya ba mu labarin abin da ya faru da fir'auna da annabi musa ne yan birni ne mun san wannan cin alkur'ani mun san zai yiwu dan an yi jama'a mun gano wannan da kyau Allah ya fitar da su bayan sun wuce ishin ruwa ya dame su ga zafin sahara ga ga ga ba iyaka Allah maɗaukin sarki ce da ki dutse da sandanka ina kawo nan famfo sha ji sun bayyana mun ga hana wannan da kyau ko to ya kuma suna cikin yanayi da yunwa da waye suka ce ya za a yi Allah maɗaukin sarki ya saukar da man wasalwa su sha juice su ci nama kyauta min Allah me Allah ba zai iya ba sun saba ma Allah an ce su gada ke suna su gada su dake Allah ya ɗauko dutsen ɗora sini ya ɗaga a kansu ko ku yi ku a sako muku sun gani iri da mu zo ya ba mu labari mun yarda da Allah Allah da ke wannan a ce ka keɓance shi da bauta ko bai faɗi cikin ƙur'ani ba inda mutunci da rama jiki allan da ya yi ka yi ma komi ya kamata da keɓancin shi kaɗai allah na kishin abin da yake nashi ne ta samu ba wani ɗan adam da a yau zai zo ya tarayya da wani tsakanin shi da matan shi ko akwai da zai shi ya kake sa bawa tare da allah shi ko allah ya ƙure karɓa ya ba wani abin ba daidai ba ya kamata ka rika lissafi da hankalinka yanzu a kalli ɗanka a ce kai da wani ne kuka yi ciki shi kuma an yi bincike dna ya tabbatar da wannan za ka so haka za ka nutsu da wannan kuna ma za ka yarda ko dai abin maka kai kadai ko abin mashi shi kadai shine ana abu na shiraka ana shirka duk abin da aka sa wani Allah ciki tare da Allah Allah ce ta hu wa shirku shi da shirkar Allah baya so ya haƙura a wancan duka ya zai da kayan shi jama'a idan aka shiga yanayi na damuwa na kunci ba a kiran kowa sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah ba a kai ma kowa ƙoƙon bara sai Allah Jama'a da muna fahimtar wannan da shauku to sai ce li'anna hadha yusamma shirku sirri wannan shi ake kira da shirku sirri, da ka san shirkul akbar shirkul asghar yau ga tsarin karatu an gano wannan da kyau iz innal ga'iba domin wanda baya wurin da yumkin an da ohul insa sai a dan adam zai kira shi ta ya za yi jama'a mun gano wannan kai eh, ba waya ka buga mishi ba ko ka kwala mai kira ka ce wani zai ji ka ne Allah za ka kira wanda shi yana nan yana ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kai a da Allah idan bayina suka tambaye ka anni gama da ni to fa ni karibu ina kusa da su ujibu wata da ina ansa kira da roƙon duk wanda ya kira ni za da falyastajibu li su nemi karɓawa na su nemi biyan buƙata ta na wal yu'minu bi imani da ni su amince da ni su yadda da ni yadda zan iya Na la'allahum don tabbas in sun yi haka su ne kaɗai shiryayyu in ba su ba mafhumul mukhalafa su ba shiryayyu ba ne wannan aya ina za ka yi ta jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau tauhidi ko wallahi in ba ka tsaye da kyau ba za ka kawo matsala kayan Allah wannan na Allah ne kayan manzan Allah a bar mai kayan shi nashi kayan salahan bayi su kuma a ba su nasu a daina cakuɗawa gano wannan mu matsalar mu shine mun ce kar a cakuɗa na Allah nashi a san nashi a bar mai kayan manzan Allah a san nashi a bar mai kayan salahan bayi su kuma a bar mata nasu kada dauke na bayi a ba Allah Allah baya su ya ce in an yi haka to da ku da aikin diya watsar bayan su to a bar mai nashi a bar mai nasu ba a ɗaukar na alhan bayi a zuba manzan Allah baya su ya fi ƙarfin wani ba a ɗauko na manzan Allah ba salihan alhan yi masu girma kamar jariri ne sa takalmin ruwa bambancin babbai ne ba zai yiwu kayan manzan Allah ba wani salihin bawa ba zai iya ɗauka ba ya mai yawa jama'a mun gano wannan da kyau ko shi kuma na bawa ba manzan Allah ya ne kaɗan ba zai iya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko al'amarin ba iri ɗaya ba ne kowanne da nashi ka san a bar mai tsaye shi to shi ne sai malin ke cewa illa wa huwa ya taƙi da an na lahota sarrufin filkawar ke kiran wanda baya don yanzu ya kawo maka wani agaji na musamman ba abin da ya sa ka kai haka sai yadda da kai cewa shi wannan ɗin yana iya tasarrufi da kayan da ba nashi ba na duniya jama'a wai abin da ke duniyan nan na waye da shi da waye yi mu farfasa tambayar da Allah ya halittu sama taurari ba wata rana giragizai halakai iska ruwa mutane aljanu dabbobi tsuntsaye ƙwari teku halittun ruwa itatuwa ƙasa duwatsu marai-marai da sauransu da Allah waye da gudunmawanwa shawaranwa to kuma da bukata <laughs> ga mai arziki ka je wajen talaka ga mai gida ka tafi wajen bawa An kai ba dan kwaya wani wannan harkan ta bi kama da harkan kwaya wallahi ba don ya ce falata da rubutun dail amsa karku ma Allah misali da buga mai ya ya fi karfin wannan leta da yi shay'un da sai mu ci misali a nan gidan duniya dangote kira ka ya ce duk abin da kake so ka gaya mishi ne ba ta yi maka kujera a kusa da shi sai ka je wajen mai gadi ko mai shara sai ka ce wallahi ina da bukata a wajenka da Allah ya manka ba ko dai baka fahimci maganar can ta dangwata ba ko kare yin dangwati ko baka yi da arzikin shi ba ko kana tuhumar shi da rowa na ko kuma ka haukace ko kai dan kwaya ne dole a samu ɗaya daga cikin azuzuwan nan ka fada shi Allah shi ke da arzikin duniya da lahira tashi ne maliki yawmiddin ce shi ya mallake ta yace da halittun farko da na ƙarshe mutane da aljini kowa da kowa za a tara su waje ɗaya a lokaci ɗaya kowa ya faɗi buƙatar shi a bashi Allah ya ce ba za su tauye abin da ke wurin shi ba sai kamar a sa albora a teku a ciro to me wannan arzikin kuma kullum yana cewa ina masu bukata ya ba su kuma za ta bajin wanda bai shi wannan fada kike cewa ya baka da yana da wata rantsatsiyar budurwa da ce da Allah ya hada ka aure da ita zai ce baka da kunya to shi yana da hurul aini ya ce in ka bi shi zai baka da za ka ce baka gidan shi ka zauna kyauta ba zai baka ba to shi wannan yana da aljanna ya ce ka bi shi zai baka idan da za ka shiga halin kunci jami'an tsaro su ɓoye ka ka ce fidda kai zai iyawa to shi wancan yana da nama ya ce in ka saba mashi zai sa ka shi ne wanda yake arzata bayi kuma ya kira kan shi da huwar razzaku zulkuwatul mati a'a tun wannan gwaru da Allah madaukin sarki ke a cikin alkur'ani jama'a mu iya damu gazgata shi na'am in kuma akwai wani wanda yake yin wani abu tare da Allah da Allah wa ne ka taba ganin zobo a kasuwa ka ce kaga wannan kejin eh to zo mayin Allah ne wannan kejin kuma to zo mayin kowa ne Allah ya halicci wani zo mayin nan shi kuma wani ya halicci waɗannan zo mayin ka taba gani ɗeran masarfa, waye ɗeran gida na daji fa akwai ƙuda da Allah madaukin sarki yayi wani kuma yi wani ƙudan waye ƙudan gida ƙudan zando ba ƙudan zuma fa duk ba na shi ba ne Ba'a. to ya wani kuma za ka koɗo da shi ƙarfi da yaji ya ta sarrafi a cikin kayan da ba na shi ba wala shi don kame da shi ɓarawo duk wanda ya ɗibi kayan Allah ranar kiyama sai ya sha mamaki yasa kayayyakin nan guda uku a bar ma Allah na shi tauhidi ke an gano wannan a bar wa manzan Allah na gaggatawa ta'atuhu fi ma amar na wa tasdiqu fi ma akhbar wa shinab ma naha anhu wa wannan nawa na manzon Allah a bar ma salihan bayi kayansu shine su ne ‘yan dakon saƙon Allah da ma'aiki, in sun kawo a karɓa a girmama su kuma su ji tsoron Allah su faɗa wa mutane ga hanyar Allah. mun gano wannan da kyau ko shi yasa mai ahalar ya gaya maka haƙƙin malamai ya ce wala ya illa lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi bai halatta kai aiki da komai ba sai ka san hukuncin Allah kan wannan in baka sani ba ko ya tsalal ulama ka tambayi malamai wa ya qatadi bil muttabi'ina lis sunnah sai ke koyi da su waɗannan malamai da ke karantar da sunnan annabi allazina yadulluna ala ta'atillahi sune waɗanda suke nuni ga bayi yanda za su ma Allah biyayya mun ga wannan da ku sannan suke tsoratar da bayi saba ma Allah kaga kaji kayan malamai kaji kayan Allah kaji kayan manzon Allah a daina hadawa jama'a mun ga wannan da ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ce ta sarrafa wa huwa ba'idun bi salati man da'a qariban amma da za ka kira wanda yake kusanci da Allah wala dan mi komai da kan hanna ai ba roƙon wani Allah bane wani abu ne da zai iya kuma ga ni ga kamar ka kira wani a waya da Allah wani dan turo mun dubu biyu wannan abu ne wanda zai iya saboda gaka gashi wani abu ne wanda zai iya ya fulani ihmal eh, ma'i kaza da Allah ya dan rike min wannan abin zuwa can zai iya a'ani ala haza ali ala kaza haza yada uli ya kuma bi shay'in mahsus wanda zai iya wani abu wanda za a iya ji da gani motar ka ne ta kage ta da Allah tura min dan da koma ta tura maka ta tashi ke da Allah dan gyara mana ya gyara maka ci ne wannan kowa zai iya jama mun gano wannan amma abin da ba mai iyawa sai Allah a to wannan akwai matsala ko asibiti za ka je baka da lafiya to likita ba shi ke da lafiya a hannun shi inda waraka a hannun likitoci da ba wanda zai mutu a asibiti don fatansu da fatan wanda ya kai shi ko aka kai shi shine a samu waraka ba ma za a ji asibitin suna bi suna gani mai abin ya sa abin suna iya na wa an na irin tanzuru kuna kallo Allah ya ɗauki ran wa na hannu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru kuna gani rai na shasheka ana tsinke jiyoyin numfashi rai na fita daga cikin gangan jiki Allah ya ce kuna gani wa in kuntum ghayr madinin ha, kuma yadda dama nan za ku iya za iya za ku iya hana mutuwa za ku iya hana Allah aikin shi jama'a annabi mu gane waye Allah Allah ko ba a gaya maka Allah ba in ka da nutsuwa ka da ka kalli wani abu za ka kai jama'a akwai Allah nan ba mun gano wannan da kyau ku akwai Allah nan tun da ake halitta ba wata mace ta haifu wani abin halitta aka ce la ga mutum da kan mage Allah bai taɓa mistin ba kwanakin bayan da aka zo da wani tatsuniya aka ce wata mata ta haifa ɗan doki mace a a an da shi da za a karɓi kuɗin mutane an gano wani da kyau mace ta haifa ɗan doki to ya nuna ba mutum bane a jira ce ko kuma dokin ne ba sani amma dai ƙarya ne ɗan mutum bai taɓa haihuwan ɗan dabba ba dabba ba ta taɓa haihuwan ɗan mutum ba ba taɓa yi ba ba gaskiya ba ne an gano wannan ko a ce a kota halittar sunanta ta, wai rabin ta kifi ta mutum ai Allah baya wannan duk wannan tatsuniya ne kawai duk wanda ya ce a taɓa ganin tirin da AI ne ƙarya ba wannan halittar kwata-kwata an gano wannan da kyau ai akwai wata halitta a cikin ruwa mutum sak sunan shi da ruwa ƙarya ne aljanu ne da ke wajen kawai suke rikida tun da na iya rikida zai maka rashin ta fiye shi amma shi mutum ne halitta yadda mutum yake yana rayuwa cikin ruwa a ba gaskiya ba ne shi mutum a doron ƙasa Allah ya yi shi inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah bai sanya mutum a ruwa ba ba gaskiya ba ne ana wasa da hankalin ka ne saboda ka yarda da gidan koke tinki ana fahimtar wannan da kyau ku yawwa amma aljanu da suke rayuwa a cikin ruwa za su iya da duk abin da suke sirke da amma su ɗin ba mutane ba ne su ɗin ba mutane ba ne muna yara ana mana tatsuniya ɗan ruwa suna zuwa har ma mai gona ya naɗe shirga masu gora a sa masu eh, tashi eh, barkono da sisiwa ne ana kwanciyar labarin ko irin waɗannan kawai ana yi don a ba mu tsoro kan mu je gonan gauta misali Allah maɗaukin sarki ya samu wannan ayan kun ji fa'idan da ba da ya cire mana cikin tafiye wadda Allah mukhlisina lahu ad-dina walau kariha al-kafirun fa'ida na biyu wujubul ikhlas al-ibada lillah kuma kun ga tsarkake ibada ga Allah dole ne ba haƙinka bane ba ganin dama bane ba ra'ayi bane duk abin da zaka yi kai don Allah ga kake barin ga yawa kona ba ɗin yi wa haɗan fahimta haka ce fa ne da kake a gidansa ka sa ikhlasi a ciki don Allah kake yi wallahi in Allah na baka dubu da za ka yi cefane ka sa ikhlasi don Allah kake ya baka miliyan kaka ɗauka ai ina yi ni kawai dan dama iyali na ne ba ka da ikhlasi kana a banza in za ka sai sabulun wanka da wanki da soson wanka da man shafawa ga iyalanka ka sa ikhlasi don Allah kake bayan ya baka lada kuma sai ninka maka a duniya shi yasa yace hatta abincin da kake kawo ma iyali ci to ana biyan ka ladan sadaka kake bayarwa ka'idan kafin ka samu wannan ladan sadaka sai ya zama kayi da ikhlasi ana ganewa in za ka ɗinka 'ya'yanka kayan sallah ka sa ikhlasi dan Allah ne wallahi sai Allah ya tufatar da ke tufafin aljanna in za ka gina ma 'ya'yanka ɗaki a cikin gidanka ka sa wannan ɗaki da ka gina musu don Allah ne wallahi sai ya gina musu gidan aljanna duk abin da za ka yi a duniyar nan sadaka ne kyauta ne sa ikhlasi sadaka da kyauta da tafi kowanne daraja shine ciyar da marayu ciyar da miskinai ciyar da mata waɗanda ba su da maza ciyar da tsofaffi taimaka ma malamai masu da'awa waɗannan ayyukan da za ka yi ka sa ikhlasi da gani musamman a wannan wata na ramadana da muka shi ba sa an yi kwamiti za ka taimaka mutane sai ka san mabukata na unguwa ka taimaka musu shi yasa babu ibadan da mutane suke bukatan da kuma Allah yake sakamako nan da nan a kanta illa ba ɗan adam ruwa idan aka zo ramadana ka ɗauki nidin toyota ko bokiti ɗaya na ruwa ka ba wani da za a buɗa maka abin da Allah ya tare maka na musiba da abin da zai baka ya rinke da Allah duk garin da sai ka musu ruwa wata mace karo ce ta shayar da kare ruwa sai da fa Allah ya gode mata sannan ya gafarta mata ruwan nawa yi. lashi ne ba amma karen ba zai iya shiga rijiya ko ya sa guga ya jawo ya sha ba ita sai wannan aikin ya ba ta ba a tare mai bukata daga bukata in akwai halin a tallafa mashi kai maza ka yi in kai wannan to ya zama da ikhlasi ka yi da ikhlasi to Allah madaukin sarki sai ya biya ka ninkin balinki li'annana fassarna du'a bi du'a al-mas'ala mala yace anan mun fassara addu'a da yace fada Allah da du'a mas'ala ma'ana roƙon buƙatunka na yau da kullum wa du'awul ibada faman ta'abbada li ghayrillah istiqlalan faqad sarafa shay'an min anwa'il ibada li duk mutumin da ya ɗauki wani abu na ibada wanda Allah yake banta kayan shi ka ba wanda daga cikin bayan Allah kowa ne shi to wannan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani فيكون بذلك مشركا شركا اكبر shirkan akbar in kai wannan aiki ka zo mushrike shirka babba jama'a wannan kalmar shirka ba kalmar hukunci ce ba kalmar zagi ba ne. don wasu mutane sun ɗauki kalman fasikanci ko munafinci ko zalunci ko shirka ko kafirci ko son zuciya a matsayin abin zagi da za a ɗauka waɓa wasu mutane da ba a so kai hankali wallahi in ka ce ma wani mushriki ba mushriki bane zai dawo maka zo mushriki in ka ce ma wani kafiri ba kafiri bane wallahi zai dawo kanka zama kafiri yasa baka ayyana wani mutum ko wasu mutane ka ce musu mushrike ko kafirai kar ka saki sai da ka ce aiki kaza shirka ne aiki kaza kafirci ne aiki kaza zalunci ne yin kaza kaza ne sai wane ya zo yana yi ta wanda ya rage nashi ya ji hukunci jama'a mu gano wani da kyau sai ya zama ya shahara da wannan abin kuma yana kiran mutane zuwa gare shi to dole a maida mai da rabbi sannan kuma a bayyana shi da wannan sunan amma ka yi wa'azi ka ce kaza shirka ne wani ma bai ma ji wa'azi ka sai dai ko ya ne ya je yi ko jahili ne ko duk ne yankan shakku ya je yayi da kace da kaga arnan nan ku to kai hankali ba kalma ne na zagi ko kalmomi ne na cin mutunci da hankali da waɗannan kalimat kalmomi ne na hukunci jama'a isa duk wanda ya dauki aikin Allah ya ba wani ya zama mushriki to wane ne mushrikin nan mu ba mu san shi ba to alga ta mala ƙara sharhi eh mun faɗa wanda ya ɗauki kayan Allah ya ba wani shine mushriki wane ne kai ba mu san shi ba an ce wanda in kai ne to kai ne in ba kai bane to ba kai bane me naka ka zama mai kaza kana jimirin as kai mushriki ne a to ba da jahilci kai kafir ne ba da jahilci kai fasiki ne ba da jahilci kai azalimi ne ba da jahilci kun gane misalin jama'a ku daina tsarguwan ana magana jama'a kana ɗaukan kayan Allah ne ka ba wani kana ɗaukan kayan manzan Allah ne ka ba wani kana ɗaukan kayan malamai ka ba wani ba ka yi to an gaji an ce masu wancan aiki ga hukuncin su ina ruwanka an ce duk barawo in ya ƙara shigowa unguwan nan ya yanke mishi hannu in gaji kana ɓaɓa su ya za a yanke hannun mutane ta to ke ɓarawo ko ko babanka barawo ne ba dai ɗan wambi ko to babu ruwanka ka bar ɓaraye da kayan su. kamar ba ku gane ba ko na haka muke su yani man salla li misali mutum ne ne yake ya ce zai ma wani sallah ma abociyar ruku da sujada fa innahu yakunu mushrikan shirkan akbar wannan abin da yayi to ya mai da shi mushriki shirka babba yace ni sallah na wane nake ma azumi na wane nake ma wannan aikin da ya shirka ce babba ya zo mushriki ya bar addinin musulunci tini aw zabaha li shakhsin taqarruban ilayhi ko ya yanka don wane don neman kusanci da wani misali ragon suna na na yanka ma wani mana na yi don wani saboda darajar shi ko ragon shi da na layya ya ce shi ya yi don wani saboda darajar wani ɗin nan don neman kusanci gare shi wata azimar lahu da girmama shi fa ya yakunu mushrikan shirkan asuba. yin haka ya mai da wannan mutum mushriki kuma shirka babba mukhrijan anil milla wannan ya fidda shi daga addini baki daya shi ba musulmi ba to wane ne wanda ya aikin me sunan shi ba mu sani ba ko wala faɗa hukunci ne na halu du'atul la qudatul mu masu hukunci ne mu ba alƙalai bane alƙali ne kada ya isa ya ayyana wane ce kai kaza ka kaza shi malami nashi ya faɗa an gano wannan sama matsalan da ake samu wasu suna ɗaukan ayyukan alƙalai ne ta haɗa da ayyukan malamai waje da shi malamai bai yanke hukunci shi yasa aikin malamai a bar ma malamai aikin alƙalai a bar ma alƙalai aikin shugabanni a bar musu kuna fahimtar wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya shirye wa amma idza fa'ala al-ibada lillahi lakin ra'in fiha mutumin da ya zo zai yi ibadan da ake ma'alla amma sai ya yi ta dariya ausan ma'a ko yana yi don wani ya ji wa haza la ya kunu mushirikan shirkan asba wannan ba zai zama mushiriki ba wanda ya shirka babba walakin na hu mushirikun shirkan asba idewin wannan abin da ya yi ya aikata shirka karama wa ibaratuhu marduratun alihi wannan ibadan nashi an maida mai ba a so ba za a karba ba da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi fi ma rawahu an rabbi ana agna shiraka an shirki Allah ce ni na fi karfin shirkan duk wani mushriki man amila amalan mutumin da ya kuskure ya aikata kowane irin aiki ne a sharaka fihi ma'i gairi ya shigo da wani da ni a cikin aikin tarabtuhu wa shirkahu ce, shi ɗin da shirkan ne watsu da su bana su Don Allah ɗan adam so kake yi Allah ce bai santa. kawai aikin banza aikin wahala ka ƙare Allah madaukakin sarki ya ce yi tare da wani ba na so gafara ka baka ban waje ta da hankali za ta wani isa kakka sake ke aiki dan a gani dan a kai domin Allah kai ka ga abin da zai faru wannan akwai wasu mutum uku da manzon Allah ya ba mu labarin su waɗanda suka je suka shiga kogon dutse a lokacin da dare ya masu ko kuma iskan ruwa ya taso sai dutse ya gangaro ya zai toshe kofan wannan kogon ta yadda ba su iya hita ɗaya daga ciki ya yi addu'a da biyayyen iyaye ɗaya ya roƙi Allah da nisantan fasikanci ɗaya ya roƙi Allah da kiyaye amana a shi ayyukan jisni don Allah ba shirka ba riba kuma a dutse ya buɗe su ga tafiyarsu waye matsar da dutsen suke yi fitowa ba ko wani ne ya bude daga waje ba ba su ne suke be? suke sa suka ture shi ba a'a Allah ne saboda sun yi danshi, shi wanda ya ɗauke wannan dutsen da ya toshe ƙofar kogo waɗancan uku suka fita don Allah ba zai iya maka komi ba ba zai iya biyan bukatarka ba don me ka kira wani ka shi hmm? don ne shi za kamar yadda muka yi magana likita ba shi ke da lafiya da shi magani ke bayar yana riko da sababi ne wane ne lafiya take a hannun shi kuma Allah ne ya gada ma ya bayar ne ya gada ma ya rike a hannun shi yasa kowa ya tsaya da wanda Allah ya mana imanin sun ma'alam, annar riya'a idza qara ala alqalbi mala ce ka sani ka riya duk sanda ka tsarfa su a zuciyan bawa fa idza kana qabla ad-dukhul fil ibada in kafin kai ibadan ne riyan ta zo abalaha min asli tun daga farkon aikin yake rushe shi har ƙarshe li'annahu dakhala fiha ala shirkin da ya fara aikin da shirka da wani yaƙi nufi wani shirka shine ke aikin Allah da wani ke aikin Allah da Allah da wani a ciki shine kai ma Allah tarayya wa idza kana fi asna'il ibada in go kana tsakiyar ibadan ne sai riyan ta zo fa in kana akhiruha in a ƙarshe ne layan bani ala awwali ha baƙalar kun gano wannan kai aikin sai ya zama daga tsakiya ne ta zo sai kuma yana so ninyan ta tafi har farko to ya lalace wa in kana la yanbani ala awwaliha in abin bai da alaƙa da farko bi haythu yasihu an yumayyiz al-awwal an al yadda za a iya ware na farko da na biyun fa innahu la yasihu ma fihi riya wa la yasihu ma sabaqa riya kun gano wannan sai na farko ya zama ya tsira tunda ba riya na ƙarshe ya zama ya fada tunda da riya misali muna zauna a majalisin nan muna tafsira alkur'ani ba ibada ba ana tsakiya kana yi don allah ko sai ne farkon da tsakiyar da ƙarshe suna da alaƙa za da shi zama ɗaya ne aikin ya ɓaci tun da za ka zo tun da farko dama da riyan ka kawo aikin ya ɓaci sai da ya fara tsakiya aikin ya ɓaci miliyan ɗaya ne ka sa a cikin jaka ka bi gidajen talakawa kana raba musu kuɗi gidan talaka mai lamba na ɗaya ka ba shi dubu ɗari Dan Allah ba riya ka je gidan liman ka ba shi dubu ɗari ba riya ka je gidan ladan ka bashi shi dubu ɗari ba riya da ka je gidan wani talaka sai ga mutane a gidan sai ya shigo sai ka fita gidan sai ka daga gidan sauran wanda za ka ba su sai ka bada da ikhlasi ba riya kyautan farko da na tsakiya da na ƙarshe suna da alaƙa na ba su da shi saboda gidan kowa daban ninyin shi daban gidan kowa daban ninyin shi daban amma kudin kawai suna cin jaka ɗaya ne wancan da ya shiga to shi da kaɗai zai lalace misali kai ne wani ya roƙe ka dubu ɗaya sai ka ɗauko ɗari takwas za ka ba shi sai zama ninyanka tsakani da Allah dubu ɗaya ɗari takwas za ka ba da tsakaninka da Allah amma sai wani ya zo sai ka ƙara ɗari biyu saboda zuwan wannan to kaga za a baka ladan ɗari takwas na niyyar Allah wancan da kai shirka ka shigo da wani don ya gane ya bi ka ce kai mai kyauta ne wannan ɗari biyun ita ta lalace jama'ar annabi kuna gano mu inda asali suna haɗe ne ka ɗauko da niyyar don Allah da kaga wani sai ka ƙara fallewa kana irgawa da a ci wani akwai kyauta kaga suna haɗe ne niyyar sai ta shigo ya ta shigo koriyan ta ɓata niyyar tun daga farko shi abin da malam yake faɗa mana karka yadda da riya da sum'a karka yadda za ka yi aikin da Allah kaɗai ake ma wallahi ruhi karbi da mutane ka kama Allah malam ce misalin awwal إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية كان صلى نسيرك في ركعة نبيو سير يتشقو تبطل كلها دقى صلى تاباج تاس لأنه إذا بطلت الركعة الثانية إذا ون ركعة نبيو دريا تشقو تاباج lazima buƙulanar raka'atul ula wannan ɓacin na biyu ta lazimta ɓacin na farko bi anna sala la tataba'a saboda sallah ba ta rarrabuwa kun gano wannan da ku ba ta rarrabuwa a hadisi ta karka yadda da biya karka yadda duk abin da za ka yi kai domin Allah ka shi za su da dama akwai abokinmu da na ba shi shawara idan azumin ramadan yanzu yana ce maka ma talakawa unguwarsu sai a tara kofar gidan shi a tarabu a tarabu a tarabu sai ce min wallahi wani lokaci sai ji farko yana son ta kwace shi yana son ta kama shi yana son ka za mu ce kai kai kira ta da kanka kai ne kai kira ta da kanka shi to ya zai yi na sha mai sauƙi duk wanda za ka taimaka ma a unguwan ka sa wakilai ka san mutum hamsin za ka taimaka ma a ji a karɓo maka lamban wayan kowa ka rubuta mai saƙon katta kwana za a kawo maka saƙo yau zuwa gobe akwai buhun shinkafa katon irtaniya da ni indomi da man girki da sukari da gero da wake da atamfa da dubu hamsin sai ka ce ga nan ba na nan idan ɗaya daga ciki yana ƙafa ba kawo shi daidai ba ka doko ban sai ka zo ka samu masu keke na fai mutum biyar ko goma wanda suka san kowa unguwan ɗora mu wannan ce je ta gidan wani ɗora mu wannan ce je ta gidan wani ɗora mu wannan ce je ta gidan wani za ka ce musu gida ko ka haƙura ka tafiya za ka yi a iriya bara ya ce ya yi wannan tsarin ya ce wallahi ko tunanin yin da yi ba shi da ya tashi ma mutum ɗaya ya samu ko ya ba aikin shi kuma ya zo da daddare haka ya bi duk waɗanda mutanen da zai ba mata da mazan su daddare ba kowa ba wanda ma shi din da yake kayan shi aka sani kuma ya aika sabon katta kwane ce ledan indomi ɗaya bai ɗauka jama'a sako ya jirgin da jiro aka yi wannan an kori zai ko ba kora ba wanda aka yi wannan alheri aka yi gidan shi don allah ta muke shi ko ba ta muke shi ba zai azumi cikin ido biyu ko ko ba zai ba Ina ka sa mu dace wa sani مثالي نبيو رجل أبدى مئة سائل للصدقة متني يسا متيا تريدي بعد صدقة فتصدق بخمسين ساعة صدقة خالصة سيئتك تيا همسون يا بعد صدقة ريبا تشيبوش كيبا أب ثم دخل الرياء sai aswa'in baqiya sauran tiya hamsin da suka rage kuma sai riya ta dubu fa huna aswa'in ba ka ya. wadanta sa'i hamsin ɗin farko sun tsira sa'i na hamsin na biyu da riya ta shigo to su ne suka ɓaci. amma mal'ula ula fa na farko ya inganta wa zalika li anna hadhihi al-ibada agna a'ani as-sadaqa tataba'adu saboda ai wannan sadakan da zai bada yana da karkasuwa karkasuwa kun gane kun gane misalin wannan da misalin kuɗi da nace za a rarraba mu mutane da iri ɗaya ne ma da ya kawo shi da wani sanan ne wala yanbani akhiruha ala awwaliha ba a gina ƙarshen da farko hatta law farada annaha mimma ayyanahu ash-shar'u فإطعام ستين مسكينا مثلا في كفارة أطعم ثلاثين مسكينا بإخلاص مثالي أنت إني أشيد مسكينين ستين كفارة كاشيد ثلاثين بإخلاصي ثم بعد ذلك دخله الرياء a talatin ɗin ƙarshe seri ya shigo fa inna ma sabaka talatina al'akhira ya kuna mujiziyar ukun talatin ɗin farko ya yi wa hada sala ma'ar riya mun gano wannan to tambaya nan yanzu wannan talatin na farko ya yi allah ya karɓa kuma da ikhlas to talatin na biyu da ya bada da riya ya sake koko ya sauke mai nauyin kafara amma ya yi asarar lada da biyayyen allah gano misali ka fara ne za ka yi aka ce ka ci da mutum goma sai ka ba mutum biyar da ikhlasi biyar da riya to yanzu akwai hanyar da za ka gyara wancan biyar na riya ta hanyar maimaita wannan ciyarwa ko kuwa ciyarwan yayi za ka samu lada da yardan Allah a biyar ɗin farko masu ikhlasi biyar na biyu masu reka ya asara. Ku gane misalin? to ya nuna shi to a tsami gobe a zuwa shirin tafsiri Allah maɗaukin sarki shirya da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum